إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين to Allah yana babu labarin Annabi Ibrahim lokacin da zai yanka ɗansa da aka umarce shi Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya zuwa ga al'amarin Ubangiji in qada li amrillahi wa tallahu lil jabini ya kada shi ta ɓangaren gefensa. A ah, lil jabin asali in an ce tallahu ma'khulun ne mina talli A tallu kuma shi ne a asubratu mina turabi kamar inda ya tashi sama kenan to kamar inda tudu yake kenan to tallahu lil ne ya ka da shi ya kwantar da shi zai yanka shi wana dainahu an ya ibrahim sai muka kirawo shi maka ce ya ibrahima ya kai annabi ibrahim kad saddaqta ru'ya haqiqa ka gaskata mafarkin da kai inna kadhalika najzil musinin kuma kamar haka ne muke sakawa wanda suke masu kyautatawa to an rawaito ruwayoyi da yawa game da yadda aka tafi yanka annabi Ismail alaihi salam kamar yadda jiya muka tabbata ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da uh, da muwatta ta imamu malik da musnadul imami ahmad da sahihu ibn hibban daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya ƙara yadda a gare shi uh, wato a hadisin da yake marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan kuma imam al-bukhari har yanzu ya rawaito da imam muslim da imam ahmad min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an cewa yake cewa manzala yace baina ana na'imun ina tsaka da bacci na utitu bi mafatihi khaza'in al-ardi a futti a yake cewa an zo mini da mabudai na khaza'inil ardi wato duka taskokin duniya baki daya yace to sai aka mika su a hannuna aka mika su a hannuna to lokacin da aka mika su a hannun nawa sai karshen hadisin wato hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi yake cewa manzala Allah yace an zo mini da abin sha bi sharabin sai na sha daga cikin abin to kuma sai aka gwada masa aka haska masa annabi ibrahim alaihi salam kamar a mafarki kenan ga yara a kusa da shi a damansa kuma ga dattawa sai yake cewa a ta'azana li an utiya haula'i kamun izini a wannan hadisin sahal ibnu sa'ad kenan in ba wa'ancan abin da yake hannuna fa qala al-ghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan qala fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi yuridu ja'alahu ja'alahu fi yadihi ko kuma abinda imam al-qurtubi ya kawo wannan hadisin dan ya ishara zuwa gare shi shine a ma'anar falamma aslama wa tallahu lil an ce lokacin da annabi ibrahim ya taho ko lokacin da annabi ibrahim da annabi ismaila suka taho wajen yanka annabi ismail shaidan ya zo sai ya riya wa annabi ismail cewa yanzu bari za ka yi a yanka ka haƙura za ka yi ka yadda a yanka ka kamar da abu ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce lamma umira ibrahimu bi zabhi ibnihi arada lahu ash inda jamrat al-aqaba shi ibrahim din sai shedan yazo masa a daidai inda ake jifan shedan wanda ake fara yi idan an dawo daga muzdalifa kunga shine kenan na ƙarshe wanda zaka ga an rubuta babban shedan ko shedan babba ita ce a aljamratul aqaba to daidai wurin tunda annabi ibrahim ya taho daga bakka sun taho da annabi Ismail sun baro hajir suna tafi akan hanya kawai sai shaidan ya bayyana yana bayyana sai ce yanzu yanka shi za kai sai shaidan ce ilaika anni tafi ka bani waje zan yi umarnin da ubangiji ya umarce ni ne shaidan din da ya matsa sai annabi ibrahim ya jefe shi da tsakuwa ya ƙara jifansa ya ƙara jifansa sai da ya jefe shi da tsakon kwani guda bakwai sannan sai shaidan ɗin ya tafi to sun taho sun taho sun zo daidai inda jamra take ta tsakiya inda ake jifan shedan na tsakiya sai shedan din ya sake bayyana sai annabi ibrahim ya sake jifansa da tsakon kwani guda bakwai to har sai da suka zo jamra ta ƙarshe aljamratu sughra wacce ita ce daga ita sai mina wacce in aka zo mina ta kanta ake farawa in ranar sallah a ranar washe garin sallah kaga in aka taso daga mina karamin ake farawa ko sai a zo na tsakiya sai a zo babba kuma sai a dawo a huto na tsakiya a huto na farko sai a koma hema a to sai da aka zo ta uku sai shaidan ya sake zuwa sai annabi ibrahim ya jefe shi malamai sun saɓani akan a daidai ina annabi ibrahim ya zo zai yanka annabi ismail wasu sun ce a daidai Makamu ibrahim ne to amma ba wani dalili ingantacce da yake nuna takamaimai ina wajen wasu kuma suka ce a'a a mahautar da ake yanka a yanzu amina in akwai wanda ya taba zuwa eh almanhar inda ake cewa yanzu majizara to sai kusa da ba nisa kun ga da inda jamra take wasu abin da suka ce nan anan ne annabi ibrahim alaihi salam ya so ya yanka shi sai dai babu wani wata fa'ida mai girma ta dole sai an san a daidai ina ne an karɓo daga abdullahi ɗan umar da muhammad ibn ka'ab al-qurazi da kuma wato sa'id ibn al-musayyab cewa a daidai kusa da inda jamra take a annabi ibrahim ɗin ya so yanka annabi isma'il alaihi salam sai dai an rawaito ta waya daga sa'id ibn jubair cewa ya so yanka shi ne a bakin dutsen da yake kusa da dutsen sabir akwai wata wani wani katon dutse da ke kusa da tsaunin sabir amina duk dai aminan ne nahiyar mina a nan ya so ya yanka shi wasu sun ce a sham wajen baitul maqdis to amma yawanci wanda suka karkata akan cewa annabi ishaq ne sai dai magana mafi inganci tun da dai ƙur'ani da ingantacciyar suna ba su zo sun ayyana mana cewa a daidai wuri kaza ba ne kawai dai ya isar da sakon ubangiji ya je zai yanka ɗansa sai Allah subhanahu Ala ya kira shi ya ce ya Ibrahim qad saddaqta ru’uya, inna na jazil mausinin, inna za lahuwal al-bala'ul mubin lalle wannan wata ni'ima ce bayyananniya da Allah subhanahu Ala ya jarraba annabi Ibrahim da ita ta hanyar hana shi ya yanka ɗansa domin an duba zuciyarsa an ga dama abin da ake so ya yayi din ne miƙa wuya kuma ya riga da ya miƙa wa fadainahu bi azim sai muka fanshi annabi Ismail alaihi salam da wani abin yanka azim wanda yake mai babban al'amari wannan azim din ba wai girman ragon bane katutu tunda girman ba shi bane amma a ce kayi yanka da abin yanka kuma Allah ya karba to wannan shine babban abu wa fadainahu bi azim ai azimal qadari muka kawo masara abin yanka wanda yake mai babban alƙadari malaman tafsiri suka ce rago ne wasu ma suka ce a ai rago ne da aka kiwata shi shekara a shekara saba'in a aljanna wasu suka faɗi wani abin saɓanin haka amma dai shi ma ba wani dalili wanda yake yankakke akan cewa ga irin ragon amma dai Allah ya aiko masa da rago ya yanka to wannan yasa mutane suka ce wannan ya faru ne a ranar a ranar safiyar garin arfa don haka shi yasa aka sunanta mana yin yanka a wannan ranar wanda ya je hajji a ranar in ya daga muzdalifa ya tsaya a mash'arul haram ya zo minato a ranar zai je yanka domin koyi da annabi ibrahim wanda kuma yake gida bai je hajji ba zai yi layya duk dai a ranar da an sauko daga idi to da aka ce bi zubhin azim kuma kusan malamai sun ijma'i akan cewa wannan zibhin din da aka zo masa da shi ana nufin rago to da wannan suka ce yanka ya fi falala a shi da rago kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi shi ma da rago yayyanka yanka wannan ita ce mazhabar imamu malik cewa babban abin da ya fi dacewa mutum ya layya da shi shi ne rago in bai samu ba ya yi da macen ragon tinkiya kenan sannan in bai samu ba sai ya gangara akuya namijinta in ba a samu ba kuma sai a yi macenta saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala wa fadainahu bi zibhin azim Allah ya zaba masa abin da yafi dacewa to akwai matsalar layya wanda kuma wannan ba lokacin ta bane ba amma da yawa malamai suna kawo ta a ƙarƙashin tafsirin wannan aya wa fadainahu bi zibhin azim ah, wa tarakna alaihim fil akhirina sannan muka bar wa annabi Ibrahim alaihi salam sakamakon wannan yunkuri da ya kyakkyawan ambato fil akhirin a al'ummatan da suka zo bayansa. Kuma dama ya roki Allah ya sanya masa kai ce waje alli lisana sidikin fil akhirin. Kazalika na musinin haka muke sakawa bayanmu masu kyautatawa innahu min ibadinal mu'minin lallai shi annabi Ibrahim ya kasance cikin bayan mu muminai sai Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق wa ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa sai muka yi wa annabi Ibrahim kuma bushara da ishaqa da samun annabi ishaqa nabiyan shi ma a matsayinsa na annabi min as-salihin cikin mutane nagari wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa ashe wancan da aka yanka shin ba annabi ishaq ba ne tunda sai yanzu magana ta zo da bisharar ishaqa wanda shi kuma bisharar ishaqa ta zo ne a lokacin da mala'iku za su huce daga gidan annabi ibrahim a inda yake zaune a khalil za su huce zuwa saddum wacce take tsakanin filistin da jordan a wajen baharul mayit dead sea a nan ne suka za su halakar da mutanen annabi lot sai suka biya ta wajen annabi Ibrahim kuma anan sai suka yi masa bishara da cewa zai haihu matarsa Sarra za ta haihu wa tarakna alaihi wa ala ishaq muka tabbatar da wannan afwan wa bashana bi ishaqa nabiyyan min as-salim wa barakna alaihi wa ala ishaq barakna alaihi muka kuma yi albarka gare shi annabi Ibrahim din wa ala ishaq shi ma annabi isa muka yi albarka a gare shi ta hanyar fitar da annabawan bani isra'ila ta tsatsansa Allah ya ce wa min zurriyatihima sannan a cikin zurriyarsu a zurriyar wadawa kenan zurriyar annabi ishaq su ne yahudawa a ciki aka fitar da kiristoci da yahudawa da kuma zuriyar annabi isma'il wanda su ne larabawa a cikinsu aka fitar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to an samu muhsinun wa'inda suke masu kyautata wajen biyayya ga Allah kamar annabawan da aka samu da wayanda suka bi su wa zalimun li mubinun da kuma wanda yake zaluntar kansa wanda yake bayyanar da zalunci a karara kamar su Abu Jahal da aka samu da su Abu Lahab da aka samu dukkan suna cikin zuriya Annabi Isma'il amma kuma ka ga su sun zama sun zalunci kansu Allah subhanahu wata'ala dama kuma ya faɗa lokacin da Annabi Ibrahim yake cewa a yake cewa Allah subhanahu wataala ce inni ja'iluka lin-nasi imama sai ce wa min zurriyyati sai Allah ce la yanalu la yanalu Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il sun yi aiki tukuru hobbasa shine sun tashi sun gina ɗakin Allah bisa umarnin Allah subhanahu wata'ala suka gina Ka'aba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su gina ɗakin shi Annabi Ibrahim bayan ya koma wajen matarsa Sara to lokaci bayan lokaci yakan zo ya waiwayi iyalinsa to sai ya zo da ya zo sai ya tarar da annabi Ismail ya kai girman da har zai iya zai iya tafiya to a wannan lokacin shi ne Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wannan jarrabawa ta yanka annabi Ismail to bayan ya tsira daga yanka shin to ne sai Allah ya umarce su da su tashi su gina sai suka yi kokarin gina ɗakin Allah domin godiya ga Allah subhanahu wataala to ne suka shata inda ɗakin Allah yake Ka'aba kenan suka ɗauki gininta annabi Ibrahim ya tsaya annabi Ismaila yana kwaba tubali yana miƙo masa shi kuma yarfa'ul qawa'ida yana daga foundation din minal baiti da na ɗakin Ka'aba wa Ismailu da shi din suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kuma suna cewa rabbana waj'alna ne laka Allah ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan kuma a zuriyar mu ka sanya al'umma musulma ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا كما لك نونا من إبادة متاع أساكمك ولنا أيتي دمك يمك وتب علينا كدوبا كغني النبي إبراهيم دا النبي إسماعيل باين الله ني سبيشيال باين الله مكا غرين الله ني سبيشيال غري لكن الله ونوري ني ne special wuri da babu kamarsa wa'annan mutane na musamman a wannan gari na musamman suna yin wannan aikin na musamman ai ya kamata su ce dole a karɓa su da sai su yi ta bangali aka ce da bangali ka yi addu'a ka shiga aljanna ya ce ke sauyi du'a a kushe aljanna a cikin haramin madina a wannan eh, ɗalibai muna ana ta ba da labari an ce sadiq sauyi du'a a shanta kushe aljanna ya ce wace addu'a aka ce in yi shiga aljanna nafar fi shugul fi masjidin nabawi ba adinta lazim ya kushe aljanna da irin rubanarsu ta bangale ina aiki a masallaci annabin ka ce sai ne addu'a zan shiga aljanna miskini ga annabi ibrahim ka ba za yake cewa rabbana taqabbal minna Allah ya ji kan shek din bas ana ba da labarin cewa ya zo nan ya ce ka duba ka aiki na musamman mutane na musamman a wuri na musamman amma duk da haka wai roƙon Allah suke ya karɓa aikin ya fashe da kuka sai da ya kusan minti biyar ya kasa magana kai ko sai ka ɗanyi wani ɗan aikin ka sai ka gama ai dole ma a karɓa ma har wani takaba ma kake kana wata shakara in kai tsaya kiyamun laili to gobe duba idanuwan mutane kake waye kake ganin alamar bacci yayi kama ga kawai in kun zo shiga masallaci sai ka ma bangaje shi saboda ka san cewa kai ka fi shi ko in ka ba da sadaka kai taimako to kuma kana ganin kamar ka samu lasisin da zaka iya taka kowa tunda ai ka ma riga ka yi sadaka ka ai ka ma yi kaza ko in ka ɗan wani dan aikin ka kadan baka sani ba an karba ko ba a karba ba Annabi Ibrahim yayi addu'a gamammiyar addu'a ce rabbi ja'al hadha da aminan a bakara kuma rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq alahu can kuma wajnibni wa bani an na'budu al-asnam rabbi innahunna aisu su asnam din adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata Allah ina so su tsaye da sallah saboda haka faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ka sanya zuciyar mutane ta zama tana son wannan gari har ne yana son maka warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Allah ka azurta su da abinci ‘ya'yan itaciya domin su gode maka a garinku za a noma tufa amma kila sai ka je maka ka siyo ta ka kawo ta garinku kuma ba wani abu da kake so ka ci da ba za ka same shi a garin maka ba kuma garin baya noma rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ko ah, innaka antal azizul hakim a can cikin bakara kenan can kuma a cikin ibrahim yake cewa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أبيلة من الناس تاوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ألا كاسم أبن دمكي بري أزوتي أمو كاسا أبن دمكي بينا وأزوجي أمو ألا كاسا أبن دمكي سو وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء sai da kansa sai ce alhamdulillahi allazi ni alal kibari isma'il wa ishaq Allah na gode maka gashi sai da na girma kuma ka bani ishaqa ka bani isma'il ka bani ishaq sai ce rabbana inna rabbi lasami'u du'a sai ce rabbi ja'alni muqimas salati Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah wa min zurriyati Allah ni da zurriyata rabbana wa taqabbal du'a to annabi ibrahim ya yi wannan addu'a tare da annabi ismail annabi ismaila sai ya girma a garin makka ƙarashin labarin annabi ismaila da ya girma har ya kai ya koyi larabci a wajen jurhum na annabi ibrahim ba larabci yake ba ya iya larabci har ya saba da ƙabilar jurhum da suka zo suka nemi izini a wajen ummu ismail cewa suna so su zauna a kusa da ita saboda suna ganin tsuntsaye suna kaiwa da komowa to suna ta tafiya suna tafiya har suka ƙaraso wannan kwazazzabar na makka tunda dama ita maka kamar wani lalloki ne da ake cewa shi'ib duwatsu ne a makka gaba ɗaya ba gidaje ba bishiyoyi to sai suka suka makwabtace ta saboda su ɗan dinga zuwa suna amfana da wannan ruwan nata to aka sai annabi ismail ya taso a cikinsu sai ya zama su har sai ya aure a cikinsu ya zo a cikin sahih cewa annabi Ismail ya aure har annabi Ibrahim ma yakan zo garin wata rana ya zo garin ya je gidan annabi Ismail lokacin hajir ta, mutu mahaifiyar annabi Ismail hajir sunanta ba Hajara ba kamar yadda ita waccan ɗaya sunanta Sarra ba Saratu ba Sarra bi tashdidin ra Sarra ita kuma hajir saboda haka Hajara Bahaushe ne mai da ita Hajara to amma dai la mushahata fil istila ita kuma saratu ko sarai ko saro <laughs> in ji bahaushe <laughs> to shine a annabi Ismail wata annabi Ibrahim ya zo ziyara gidansa sai tarar ya nan sai ya buga kofa sai matar ta fito tara annabi Ibrahim Ismail ya koma sana'ar mutanen garin yana kiwo sai annabi Ibrahim ya shiga gidan sai ya ce mata ina mai gidanki sai ta ce baya nan sai ce to ya kuke rayuwa ta ce gaskiya da matsala Wata ran a ci ran ba a ci ba Wata wataran kaza ta ce to in ya zo ki ce masa wani dattija ya zo kuma ya ce a gaishe shi kuma a gaya masa cewa kofar gidansa tana da matsala ya canja ta annabi ibrahim sai ya tafi annabi Isma'il yana zuwa aka ce masa ai wani ka kaza ta ce to wannan yace wannan dattijan babana ne ke yake nufi kofar gidana kuma don haka ke zan canja sai ya sake ta abin abinda isa ba daɗi mace ta dinga faɗar matsalar da ke faruwa a gidanta kuma ballantana ma watakila ita ce ta fassara ta a matsayin matsala mai yiwa an mata ne saboda tsarin siyasar rayuwa mai yiwa kuma a'a ai a haka ma aka auna a garin ma kun fi kowa ko kun fi mutane da yawa to aka ce wata rana sai annabi Ismail ya sake Ibrahim ya sake zuwa sai ya aika gidan sai matar ta buɗe sabuwar matar kenan sannunku ya kuke alhamdulillah ya gidan alhamdulillah mai gidan baya nan ya kuke rayuwa ta ce alhamdulillah har taran muci nama wataran mu sha nono da madara sai ce to kici wani tsoho ya zo yana gaishe shi kuma kofar gidansa ta yi kyau ya tabbatar da ita sai da ya zo ce to kin san waye wannan mahaifina ne ibrahim alaihi salam yahudawa suna da awatta annabi ibrahim nasu ne Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan kiristoci sun ce nasu ne Allah ce wala nasraniyan musulmai sun ce nasu ne sai Allah ce walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikina inna aulan nasi bi ibrahima wayanda suka fi dacewa da annabi ibrahim lallazina tabawwa wallahi ne wanda suka bi shi to su suka bi annabi ibrahim ne wa hadha annabi wannan annabin ma kuma yana ɗaya daga ciki to a ubangiji subhanahu wataala yake cewa na وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما li وظالم mu biyin tu an gama da kissar annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq wanda a ciki ce tabbatar mana da tauhidi da kudura ta Ubangiji da sallama al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu za mu shiga cikin wani annabin kuma ولقد مننا musa wa وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين to sai Allah ya gangara zuwa ga labarin annabi Musa Allah ya ce wa laqad mannanna haqiqa mun yi baiwa bayan Allah ya faɗi tsayar da annabi Ishaq da yayi da kuma annabta da ya ba annabi Ishaq to annabi Musa da Haruna suna cikin zuriya annabi Ishaq tunda jikokin jikokin jikokin annabi Yusuf ne wanda aka sace shi aka jefa shi a rijiya aka tsinto shi aka dawo da shi misira shi yasa zaka ga ayyukan Musa a misira aka haife shi amma ba ba misira bane saboda haka shi yasa ma haka ji rikicin su da wannan dan misiran in asalin misiran yan gari su ne kiftawa Allah ce wa laqad na haqiqa mun yi baiwa ala Musa wa Harun akan annabi Musa da Haruna wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim kuma muka tserar da su tare da mutanensu su biyun nan min alkarbil azim daga bakin ciki mai girma shine bautar da suke yi wa kibdawa tunda tunda kibdawa suka yi juyin mulki suka karɓi mulki a garin misira suka kwace shi daga bani isra'ila sai suka mai da mazansu suka zama bayi suke suke wulakanta suke kakkashe su yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum su ce to mu kakkashe mazajen mu bar matan saboda duk sanda mace aka batta ba wanda zai kula da ita to ba sai an ce mata ta lalace ba da kanta za ta lalace kai bani isra'ila kwakwalwa ce da su da suka gano haka shi yasa har yanzu suke so a ba mace wani yanci na musamman yanda za ta fi karfin mai kula da ita saboda duk ran da mace ta samu yancin da suke faɗa to kuma shedan zai zo yayi tarayya da ita in yayi tarayya da ita kuma zai ta ta ringa yin abin da shaidan din ma sai dai ya koyi darasi a wajenta saboda Allah ya ba mace kwakwalwa dan kwakwalwar mace kamar yadda suke faɗa ta fita namiji fil ghalib to Allah subhanahu wataala ya ce wa huma wa qaumahuma min al karb al azim to tarihin annabi Musa a silsilar tafsirin mun shashayin sa lalla lokacin muna zuwa tafsiri ne mun yi dogon tarihin annabi Musa a cikin suratul shu'ara mun yi kuma a cikin suratul qasas ma kusan topic din duk dinna tarihin annabi Musa ne annabi Musa shine annabin da aka fi ambatansa a Qur'ani fiye da kowane annabi dan haka da an matsa zaka ji labarin sa shi yasa babu bukatar sai an tsaya anan an kalailaci wa nasarnahum Allah ya ce muka kuma taimake su Su waye. annabi Musa da annabi Haruna da mutanen annabi Musa da Haruna kaga a can ana cewa huma huma anan kuma sai aka ce wa nasarnahum fakanu humul na sai ya zama su suka ci nasara da rinjaye akan fir'auna nasara da rinjaye shine sun ci gaba da bautawa Allah ala raghmi anti fir'aun kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa awrasnal القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشونه kaga annabi Musa da annabi Haruna sun ci nasara kenan Allah ya ce wa atainahumal kitabal mustabin kuma sa'an nan mun ba su littafi shine a taura al-mustabin wanda yake mai bayanin shari'a ƙarar a cikinsa ba tare da sai an sha wahala ba akan ce istabana kaza ai sara bayyinan wastabana fulanun mislu bayyan mustabin ai wanda yake da bayani karar a cikinsa wa hadainahu as-siratal mustaqim kuma muka shiryar da su zuwa tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa shine addinin musulunci wa tarakna ma fil akhirin kuma muka bar musu kyakkyawan ambato a mutanen da suka zo a baya ba wanda yake zagin annabi Musa salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata ga annabi Musa da annabi Harun inna kazalika najzil Muhusinin. lalle kamar haka ne muke sakawa mutane masu kyautatawa innahuma min ibadinal mu'minin lalle suna cikin bayan mu masu imani to anan kaga musulunci da imani da ihsani Kullum a haɗa suke in ka zama musulmi ta hanyar la illallah da ayyuka na zahiri da ake gani sallah azumi zakka to kuma sai ka zama mumini ta hanyar yin ayyukan da Allah ne kaɗai zai iya leƙawa ya gansu ayyukan zuci kenan imani da Allah kyautatawa Allah zato imani da manzanni bin manzo ƙarara ciki a kai da ɓoye da ƙaunarsa imani da littattafai yi wa littafin Allah biyayya karanta shi ƙaunarsa da sansa imani da mala'iku imani da ranar lahira da sauran abubuwan da imani yake bukata ihsani kuma shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kama da yake cikin hadisin jibril wanda imam muslim ya rawaito inna kadhalika najzul muslimin innahu min ibadinal innahu ma min ibadinal mu'minin lalle annabi musa da annabi haruna suna cikin bayin mu'mini na'am wa inna ilyasa lamina al-mursalin إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Ubangiji Subhanahu wata'ala bayan ya gama bamu labarin annabi Musa da annabi Harun to annabi na kun ga an bada da labarin Nuhu an ba da labarin Ibrahima da Ismaila da Ishaqa hudu kenan ga Musa da Haruna shida kenan to sai kuma aka tafi kissar annabi na gaba shine annabi Ilyas Allah subhanahu wataala sai ce wa inna Ilyasa laminal mursalin haƙiƙa annabi Ilyas tabbas yana cikin al-mursalina annabawan da muka aiko to shi Ilyas alaihi salam yana cikin annabawan bani Isra'il yana cikin annabawan bani Isra'il wanda ya zo bayan annabi Musa alaihissala. <coughs> Balma an ce bayan annabi Sulaiman. da kun san tsakanin annabi Musa da annabi Sulaiman akwai tazara, amma ba mai yawa ba. Saboda annabi Dawud ya rayu ne bayan annabi Musa da kaɗan. Kun ga annabi Musa bayan ya rasu, wani ne ci gaba da annabta shine yusha'u ibn nun wanda shine fata musa bayan shi ko kuma yusha'u ibn nun wanda Allah subhanahu ta'ala ce wa inna yusha'a abinnan ya ambaci sunansa a cikin jerin annabawa wa yusha'a wa zalkifil ko to bayan shi bayan shi ma ya mutu ba su samu jituwa da bani isra'ila ba to akwai annabi shamwil kamar yadda isra'iliya suke faɗa amma dai Allah subhanahu wataala mu ya bamu labari cewa alam tara ilal mala'i min bani isra'ila iz qalu min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum to an ce shine nabiyyin lahum din shine shamwil to a lokacin ana tsaka da wannan abun ne ai yaƙin da aka tafi aka wakilta ɓalutu shi ɓalutu ba annabi ba ne cikin bayan Allah ne na gari to shi ne kwamandan yaƙin da a cikin yaƙin da za su je su yaƙi jaluta aka samu ɗaya daga cikin sojojin ɗalutu shi ne dawudu alaihi salam shi kuma shi ya kashe jalutu shi ne Allah subhanahu ta ce fahazamuhum bi iznillahi wa qatala dawudu jaluta sai dauda ya kashe jaluta to fa atahu mulka wal hikmata al din shine annabta wa allamahu mimma yasha walaula difa'u llahi an-nasa ko walaula daf'u llahi an-nasa to annabi Dawud sarki ne kuma annabi ne ko da yake kiristoci su sun ɗauke shi a matsayin sarki kuma sun danganta masa ma munanan ayyuka muku annabi ne har ma kuma Allah ya gaya mana waye shi zamu zo a cikin suratu Dawud alaihi salam ko suratu Sad cewa a ah, wazkur abdana dawud zal aidi innahu awwa kuma in ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kaga Allah ya san ya mai da shi khalifa sannan kuma Allah ya hore masa ah, dabbobi ma suna yi da duwatsu suna tasbihi da shi ya jibalu bi ma'ahu wat-tayr to dan sa annabi Sulaiman ya zo ya gaje shi wa warisa Sulaimanu Dawuda to bayan annabi Sulaiman sai sabani yayi yawa a cikin bani Isra'il to an ce akwai wani annabi da aka yi sunansa Hizqil Hizqil akwai labarinsa a cikin Bible amma <coughs> bizzat ba a nassanta mana shi a cikin alkur'ani ba amma isra'iliyar dai suna faɗa cewa akwai annabi hiskil wanda to shi wannan annabi hiskil ɗin bayan ya mutu to sai ya zanto rikice-rikice a banu Isra'ila an kasa samun zaman lafiya kai sai ya zanto ma duk wanda zai jagoranci banu Isra'ila ma annabi ne kuma duk annabin da ya zo sai sun kashe shi kullama mata nabiyun qama nabi da an kashe wani annabin sai Allah ya aiko wani haka Allah ya dinga yi musu kullama mata nabiyun qama nabi to har shine maza Allah sun ake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya' banu isra'ila sun kasance annabawa ne suke jagorantarsu to ana tsaka da wannan ne to sai bani isra'ila sai suka manta wannan alkawarin da suka ɗaukar wa Allah cewa wa iz akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila Allah Allah ta'budu illa Allah kasu bauta kowa in ba Allah ba kamar kuma yanda yake a cikin wasiyoyin da Annabi Musa ya ba musu guda goma cewa ba za su bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai. to sai suka manta wannan alkawari suka kyala wannan alkawari sai suka fara bauta wa gumaka to a cikin gumakan da suke bautawa akwai wani gunki da ake kiransa da suna ba'alu wasu ma wasu kuma malaman tafsirin sun ce ma wata mace ce ake kiranta ba'alu sai suka ci gaba da bauta mata to sai Allah subhanahu wata'ala ya taso annabi a cikinsu. sunan annabin Ilyas an ce Ilyas ɗin da yaransu kenan to larabawa kuma da suka samu sunan dama in suka ɗauki sunan da ba na larabci ba to la'ibu fi alfa fi fi hurufihi sai suka ƙara masa ya'un da nunin sai zama Ilyasin shi yasa za a kira'ar Nafi'ul Madani da Ibn Amir Ash-Shami a can ta salamun ala Ilyasin inna kazalika. na jazil muhsinin to sai Allah subhanahu wata'ala ya turo annabi Ilyas <coughs> sai Allah ya ce wa inna Ilyas minal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaquna lokacin da yace da mutanansa ku ba za ku ji tsoron Allah ba atad'una ba'lan yanzu ku bautawa gunki ba'alu wa tazaruna ahsanal khaliqin sai ku bar Allah da shine mafi kyawun masu halitta wanda yafi kowa iya halitta Allaha wanda ne Allah abin bauta rabbakum shi ɗin da kuka bari shi ne ubangijinku wa rabba ikumul awwalina kuma shi ne ubangijin iyayenku na farko kaga kiransu da zuwa ga bautar Allah da dalili na hankali kun san dai iyayenku da kuɗin ba wanda ya kansa da kansa fakazzabuhu sai suka karyata shi Allah ce wa fa innahum la muhdaruna lallai suna cikin da Allah subhanahu wataala zai kusanto da su ko zai halarto da su zuwa wato azaba illa ibadallahi al-mukhlasin to wannan ayar illa ibadallahi al-mukhlasin ta nuna an kifar da mutanen Ilyas ko an saukar musu da azaba amma Allah bai gaya mana ya azabar take ba kawai dai an ce mana illa ibadallahi al-mukhlasin wa'anda Allah ya tsira kawai sai bayin Allah masu ikhlasi masu bin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sha karanta mukhlasi na a jumhur kenan ibn kasir da abu amr da ibn amir kuma suna karanta mukhlisina wata rakna alaihi fil akhirin kuma muka bar masa ambato kyakkyawa fil akhirin a cikin mutanen da suka zo daga baya salamun ala ilyasin wato amincin Allah ya tabbata ga a ilyasin a wata wannan kira'ar nafi'u kenan da da ibn amir ko kuma kira'ar jumhur kai nafi'u da ibn amir suna karantawa salamun ala ali wanda ali yasin din da ilyasin din din ma'anarsu ɗaya duk suna biyu ne na mutum ɗaya inna kadhalika najzil musinina lalle mu kamar haka ne muke saka wa inda suke masu ihsani kamar yadda muka gabatar a baya to shi annabi Ilyas ɗin da ya kira mutanen sai ce a tad'una ba'alan ɗin kamar yadda muka faɗa ne gunki sun ce kuma amma asalin kalmar ba'alu ɗin tana nufin jagora don haka shi yasa ma ake kiran miji da suna ba'al wa haza ba'ali shaikha kamar yadda <coughs> wani mawaƙi ke ta wa ra'aytu ba'alaki fil mutaqallidan wa rumha kaga alaki bi ma'ana sayyidaki to Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ya tserar da annabinsa a Ilyas alaihi salam wanda shi ma Allah ya kawo wannan ne don mu dau izina a cikin labarin sa yanzu ya rage mana saura annabawan gaba za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma Allahumma farrij karbal makrubin Allahumma farrij karbal makrubin اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب